وأما قوله yi magana da sauri da ƙarfi ba ka yi magana ba fa wala ya kafa an na hadal ƙaulu ba ba yake ba wannan ai saba wa shi shi jamu tun daga baban shi da aka ce an masa sujada an yi kaza yake ba a yi ba wa amma qawluhu lamma qada rabbul ibadi ibn al-qayyim kenan fa ashara bihi ila ma rawahu al-hakim am mujahid qala inna allaha ta'ala garafa jannati adani biyadihi Allah ya dafa jannatu adanin da hannunsa falamma takamalat ainihin ugulakat da aka gama ugulikat da yake bazan bi wasalin ba sai aka kulle ta an gina aljannan da hannunsa ta haɗu amma da gama sai aka rufe ta فهي تفتح في كل سهر ana buɗe ta a kowanne subahi fa yanzuru Allahu ilaiha Allah ya dube ta fa ko fa taqulu qad aflaha muminu. kamar yanzu kaga dobi inda muka yi aji goma sha biyar a goma sha biyar a aji a gefe ko yanta mu je mu dinga buɗewa idan idan in an duba ce kai kada aflaha hmm? tullabu tadabi kama yayi eh, mu yayi girma amma dai duniya ɗalibin ta ga na nan bai lokacin da muka fara wannan da aka fara magana ai ba a yadda da cinkusheshen wuri ba waye waye wace an in dai cinkushewa ne na ko makarantun sun fi cin cinkushewa yanzu za a yi makaranta kowane makarantar ɗalibi goma muna da azuzuwan da za mu yaka الله zai sauƙaƙe إيوة ɗaliban alƙur'ani yadda za su وذكر البيهقي من حديث البغوي قال حدثنا يونس بن عبيد الله البصري قال حدثنا عدي بن الفضل عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inna Allah ahata Allah ya zagaye katangan aljanna labinatun min zahabi wa labinatun min fiddati katangan ne mafatukuna ba ginin aljannan ba wanda katanga ana yin kila in an yi gini da blok ɗin ah, inji katanga a yi shi da bulok ɗin hannu <laughs> a ce shi a ƙawata shi zama ya haɗe a'a wannan katangan ce aka gine ta ake gine ta da zinariya da azurfa wa garasa garsi ha biye da shi ya tasa da shin da hannunsa wa ƙala halaha kallani, fa qalat ƙada aflaha al muminu. فقال طوبى لك منزلة الملوك فأي ما دلنك الجنة gidajen GRM masu سملك وقال ابن أبي الدنيا حدثنا محمد بن المثنى البزار قال حدثنا محمد بن زياد الكلبي قال حدثنا بشر بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن الله يهلك الجنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء توبلي لي درة بيضاء sunadari ne fari fal wancan kuma ja haka aka gauraya walabinatu min zabar jadi khadara za ta yi kyau milatuhal misk floating da miski aka yi tubali وحصباؤها ياسين اللؤلؤ wa ha ciyawan da ke ciki azzafaran ba irin ciyawar mai kafe ba Karo ba ko mai ciro maimakon ka kwanta ka ji daɗin kwanciya sai ta dinga ciwon ka in ka kalla kaman ciyawa in ba zo je kai Ya sai sun ce suna murna da ciyawa za su yi dungure ɗaya biyu uku sai su watse cizo take hmm? mu wannan ciyawa me yasa ba ka zama wurin kai dai da kyan gani ta ganza kowa da shar kaman ciyawa ashe ashe ثم قال انطقي فقالت قد أفلح المؤمنون ko bayan dawo ne فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجاوز لا يجاورني فيك dab'i ga shi nan za karantu la bakhilu bakhilu bai makotaka da Allah ka duba yadda muke da bukuru mutum ai ba inda ko abinci in dai in ba abinci na masu don ya zama zai iya kawo maroka su ci abinci a gidansa za a iya ebo yan kwallo su ci abinci a gidan mutum amma ban da masu addini wanda su musifa ta same su ba ko ɗan ƙanzo mutum zai na ce dan da ɗan ƙanzon nan da za ku zubar ku ba ni in fili saboda sai a ce jarababbu masu mara ku daga nan haka ba ka ji ana zagin su jarababbu fitar da wannan amma kuma in yi ebo yan kwallo maza da mata sai ya zaune da su ya ciyar da su maroƙa sai ya ciyar da su in aka tashi waliman aure sai ka ga an kashe kuɗin da ba san adadinsu ba har da wani nau'in fariya an sai gidan man garin ma gabaki da duk inda ka je kai ka ja zuba ma mai kan amma a rayuwan wanda ya kan zaka ga da masallaci ɗaya da gidan kuma a taimaka mai taimakon addini ne ko menene taimakon addini da aka je irin wanda suka je duk wanda ka je irin wannan buga ranar bikin su ya ko ya sai hotel ɗin garin gaba ke ɗaya duk inda ka je ka sauka kawai duk inda ka je sai dai ka duba ka tambaya akwai sauran ɗaki ya ce akwai sauran in ba haka ba ta wani hotel amma abin da ya shafi maganan addini a oh. maganan abin da ya shafi al'umma talakawan musulmai sun makala tiki bakilu kai ku na abunan na ce na kafa karantawa da gangan wannan wasalin ba shi hana ne Eh, karanta ba bakailu la bakailu ne ثم rasulullahi wa man ومن يوق شح نفسه فأولئك هم duk wanda Allah ya tare shi daga rawaransa na su ne masu rabo ba abin da ba zan taɓa mantawa ba a madina na ga mu na biyu daga shi ban ƙara komawa ba muna zaune irin suto aka samu ƙaton suto aka zuba gu kuma asalin ma awaki da ciki an yi fentin wurin sabon fenti inda muka gano na awaki ne gefen inda aka yi fenti bai rushe ba sai ga gashin awaki nan aka fenti aka zuba mu duk kuɗin da muka biya To amma ba wannan ne matsalar doha ba, malam da suka zo mun fi wa yake magana haka muke kowa da kowa da katifa shi. Sai aka ce wani aka turowa ma aka yi mu ba mu ba mu gan ba jama'a da Allah a wani wani mutum a can layin ya ce yau da Allah yana roƙon mu mu je can mu karya. A gidansa a karya. Bai yadda ya zo an gan shi da fiskarsa ba. A'a, turawa eh, ije lalaja ga ya'yansa mutane su zo na su karya yau. Wanda suka je gidan sun ci abinci sai da suka bashi. Ta yanzu, waye zai kira mu nan mu je mu karya. Sai dai alaji galar. Hmm? Ko ruwa in agin ya ɗebo mana ya ɗebo a na ku ci kai na gaji ku tashi ku wai alaji ba ba alaji gero a gidan sama yanzu kan matsa ba sai ce bai da kafa ba don haka ba da ya kai mu hmm? To duk ku bar wannan magana mu koma karatun tsakanin da Allah mana a ce maka yanzu wanda zai tafi da mu nan mu karya. An mun karya shi. sai ka to nawa ne kuɗin nan shi gaba ɗaya albashinsa dai gama aikin nawa ne abu kana nan baka mutu ba shi hmm? amma da ka san na yi aiki a abuja sannan na aiki a zaria na yi aiki a wuri kaza na yi aiki a federal daga set nake tun ina aiki a set ɗin kano aka gana cancanta aka wurga ni federal kai ai dole ina da gudi gudu wa ai san ta hmm ya da dubu a bashi haka lura da wannan kulawa ta Allah da aiwa aljanna kaifa ja'ala amma wannan kalma malam ku cire wasa a ciki akwai mushkila a cikinta duk yadda za mu yi gaskiya ya kamata mutum ya sanyi ba an ce ne daga yau ka gyara ba in ka gyara daga yau dole mu sai fara ɗaukar mataki daga ya zai yi ba fa abinci ka ba abokinka shi ne ba ko ka tara ‘yan uwanka ko ka tara abokai ko ka tara wasu masu ka kaga maroƙa kai suke amfana ko malamai ka tattaro masu tallata ka ne ka tattaro amma ka ɗauko tallaka mai suna talaka wanda ba ka da alaƙa da shi hasali ma ba ka son ya san ma kai ka ba shi bai da bukata kamar zainul abidin ko wanda kawai ya ɗauki abinci sai dai ya raƙo har gidan in ya ɗauki abinci bai ya sa bayi ma su je su ya a ba takabburanci da kansa yake ɗaukan buhu ya ajiye a nan ya a nan ko gidajen marayu ko gidajen tsofaffi ko gidajen marasa galihu yake bi وتأمل هذه العناية كيف جعل الجنة التي جرسها بيده لمن خلقه بيده ta adamu adamu nan za a maida wali afdali zuriyati kuma da zababbun zuriyarsa Itina wa tasharifan wa idharan li fadli ko li fadli ma khalaqahu bi yadi tun ha wanda bike mai yawan kyauta gaskiya ne ba ban ka ga waɗanda mutane suna mala suna sadaka ta fitan hankali hmm? yanzu ku duba mu masu lodin taki ka duba yadda muke cin wahala kafin mu cika tirela ko ƙaƙa ga mu da yawan bala'i a wurin takin layi za ka bi ka ɗauko buhu sannan kuma ka je sauke sai ka bi layi amma malanta motar nan kafin ka ta cika sai ka yi ciki to amma wai ka ga wani ya cika wata da abinci shalai ya ci kota da abinci baya zaɓe kowa kawai ya zo wani ta yi fashe yalla fi sabilillah fi sabilillah yalla sabil kaga ana miko kwali ne kato ciki ma da ba ko kato can kadan kurzanta abin mu iyaka ciki dai akwai shinkafa akwai nono akwai afur akwai jus akwai naman kaza haka nan za a ta jehowa a ta jehowa a ta jehowa in an ga wasu a bakin ba sama a dinga jefa musu suna cafewa muna zuwa jefa musu suna cafewa mana in ta in ya kare kaga in ya ja tan an ji masa gashi a saki dawo. ga wani ma can ga wasu ma nan ga wannan ma nan to mu hi aina za mu ina mu ko yanzu misali eh, akwai wanda kuwa ita me a wurin da kafin nan in mutum ya zo in za ka ga mutum ce zan zo wurin ka ci abinci sai ya zage shi sai ya ce masa zaune gari banza ka ba shi abincin ka ce masa zaune gari banza ka bari a wurin wa'azi za a ce masa kafin a zo wurin za a ce maka kada ka je kana cin sabi wannan kasan dalilin cin sabi ɗinsa mutum kan shiga riski bai shirya ba kuɗin suna iya zubewa yana iya ka haɗa dukkan komai malam ka ka basu gida kuma ka riga ka zo ka zauna ai ka gama labiran ka koma gida ba hmm? ko ka zo ka zauna kawai ka shafa ka ji gaba ki ɗaya kuɗin da ka ɗauko ɗin nan suna abin nan kaga kuma inda daraja ba za ka koma waje ka fara wayoyi ba to kaga ce to shikenan duniya ce ai kaga bakin hikire ne ta wulaƙantar ɗin ka ci na wannan ka ci na wannan a haka ka samu kai kuma wuce zai gasa ma magana ta ga zauna gari banza ka san za ka zo ibada ba da ka zo da ka ba ta kai saboda babu ne fasa wallahi yara suke sassan abinci babu ne yunwa ce amma da ba zaka yaushe ya kuma in ya ɗauki kullum na cinyewa yayi babu ne marowata ne mu inda duk cikin mace kowanne yan ciki wannan sun zai kawo da yar kula ko biyu ko uku haka zo ya je ba sai an yi layi an biyo ka ba ba sai an yi layi an abu na ɗinka ba to ai hatta ma ko da misalin a taimaka yau ai wa'inda suke zuwa abincin ma ba ma yan masallacin ne ba suke zuwa suke bawa to me ne matsala su zo su ci ai za ba da labari musulunci na kyauta inda da abincin da yawa za mu su ci har su ƙoshi ko da sun ƙi zama karatu sun ƙi zama su yi sallar sun ƙi zama su yi kaza za su ruga da gudu suna kama suna mana dariya yau an ji ni abinci ku kuma ba za mu bi ku sallah ba menene menene au kai banza da su ba dai kun ci abincin mu ba ha ƙarya ta ƙare dole zuci mun shiga cikin zuciyar ku a ci abincin a gama yana cin abinci yana zagin ka eh aba da samu na kwashi el el el duk manta da shi jahilci ne kawo inda wata rana za ka yi karo daga kai sai shi za ka yayi lakwas a gaban ka ai eh, wallahi an gaskiya mu ma can wajen ku mukan je mu ci abinci ga bahaushe da saurin itirafi to idda da abin ɗai malam da in akwai akwai abin akwai do arwa mu na kai wani yaro da na kama aka ce ya faci abinci kuma gashi an riga an kawo ta kai daga ina kake ishe shi dan wajen malama wance ne ya ce shi ne za ka bata masa suna ku ka ce ka za ka za ka da sauransu kamar sun dauka duka shi ne shi o to me yasa me yasa za ka je kana taure da wannan baiwa Allah irin wannan me yasa ba za ka zo ka zo ka tambaye ni wannan ka zo kai kaza shi kenan na samu na basar da abin ne na ce kai kai hakuri sanda ya ce ne maka abinci zai mu je neman abinci satan da suke kuna ajiye abinci suna mamaki a gefe yunwa ina nake wata ammal na wuce wannan ku? ina na tsaya eh an juya wa sharafuhu وميزة آه، ميك ده وإظهار لفضل ما خلقه بيده كو يعني وشرف وشرفه وميزه دبا منتصى بذلك عن غيره فهذه الجنة في الجنان كآدم هنا الجنة أي كمان آدم ني إيه كآدم في نوع الحيوان أبانغان ماسوري وبالله التوفيق وأما قوله لا أوشيها قول أما دي أنغما سيقوي هم sunan dutse ne me me akwai wani dutse gwaranda ne ko gwaralla gwaranda to